رضي الله تعالى عنه الله تعالى مسلم لافيا الله قال وبتسجي جمالك صلى الله عليه وسلم وقال الله يبارك فيك اكرمكم الله suka jarraba lokacin da aka yi yakin badar aka ci nazara aka kashe kahurai saba'in aka daure kahurai saba'in wani shekara da aka koma yakin hudu annabi ya nuna yadda za a yi yaƙin. yadda shugaban maharba ga inda zai tsaya da mutanensa ku tsaya a nan ko mun ci nazara ko an ci nazara ta gama ko dai kuɗa a kan nan da ya kan kama nazara ta yana. musulmi suna kashe kafirai suna kashe kafirai na yanka su suna kashe suna yankawa sai mun suka ce a to ai mu yaƙi yana karewa muna kallo muna tsaye mun zo yaƙi ne ba ga ana ta yaƙi ana kashe kafirai yana ba da ganima muna sai muna kallon domin wadda su kuma sahabbai suka ce a annabi ne ya ce mun tsaya nan ba bin umarnin annabi ibada ne mu tsaya nan cikin ne ya ce mu tsaya wanda ta to ai ce muka zo kuma shi mai ta karbi na ta yaki da aka bar inda annabi ya ce a tsaya din inda su tsaya mu bayar da wani tambaya ga 'yan wanda suka tsaya

kawai suka juyo kan musulmi suna kabe su aka gaban ba a samu nasara ba amma ba a yi nasara ta samu sai musulmi ya je yaƙi saboda allah ko ya ci nasara ya dawo gida da yabon allah ko da ganima ko babu ko kuma yi shahada daga gudun Allah da da yardan Allah fiye da aka da ya ci nasara to sai yaki ya zama abu a daɗi ba kafirai sun sa musulmi a gaba ya zama wanda suka saurar a kan nan ne ba su sun kuma da hudu ba sauran duka ba za su ba sun tafi inda suke tserewa za ka yi haka aka taro kana ta ya ɗan ciwo a haƙori ya ɗan ciwo a goshi sai mutane da tsaya a kansa sai aka ba da labari ai an kashe shi ne ma ba nan ba ba nan ba an kashe shi to ba nan ba sai mana magana da ce ko kun yi sun gani ba ai Muhammad abin da yake nan da annabi ne na Allah da yakin nan bai zama haka har a kashe shi ba. Maza koma cikin addinin ku na zaman lafiya da zaman da ba wannan bambancin da muka ɗauko da ya kawo mana alƙawari shi da aka wani wannan shi Allah ke faɗa kar a yadda a ji wannan magana ta gawarai a koma cikin gawarci annabi an kashe shi annabi ba shi ne Allah ba annabi ma'aikin Allah ne da an kashe shi ai addini zai ci gaba da yaduwa da gidan ba kashe shi ba in ku biyu da ni na kabaru in kuka biye waɗannan gawai masu ke irin maganganu domin duk muna mukai gawai ne a labari ne a zahiri ne mutum ne ana sarra da su amma da ni duk gawai ne jiran da aka mai sunan da na mawai in ku biyu da ni na kabaru in kuka biye waɗannan gawai da duk kun fara yi ma da kuka yi da duk kun za su mai da ku sai da yi na kafirai ba da imanin ku ba da imanin ku za su mai da ku baya kowa baya kowa baya na ɗan ku bayan ku ɗan ɗan ku sai ku zama ku bai ba ɗan ɗan ku sai ku tura ku zama ya ku mutanen Allah ne ku mutanen annabi ne yanzu in kun tura kun kowa mutanen dan kafirci ko na fara ko na bayar kenan wallahu wallahu maulakum wa huwa khairun nasirin wallahu maulikum wa huwa khairun nasirin kar ku ji maganan kafirai ba abin da ya tafi da su yi maganan Allah Allah shi ne ubangijinku shi ne wanda sun lamarin ku shi za magana da ba magana mabiya a nan ba sai da wani ba haka ba ne a wannan magana Allah Allah shi maulakum wani a namarinku ذلك بأن الله ولد الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولد لهم أن أبين قوة أمام الإبتر دمر المؤمنين Allah الأوان روز الله خير الناس إلى

wa za ku za ku ce ku ce kun ji Allah ya yi taimakon kun ji Allah ana da kyau taimakon sannan ka yi kuka da yi wa inda hore ku ba ba an hore Allah Allah shi ne hore ku kun ji da bare ku to wani Allah shi ne kai na dina yayin mata yau duk lokacin da kai nasuru ya ce wa kai nan bai nasuru ne bai nasuru kuma ba ina ga ana kai ba da kai magana ko yau ne ya ta سنلقي في gare kuma ba za mu je ba mu tsoro je ba tsoro nan ba kan ranar yaki kare ba kullum allah ya ce ko zama allah suna alaihi wasallam da je ba tsoro a zuciyar a zuciyoyin makiyarsa har yanzu nan kullum kawaye cikin tsoro suke kullum suna jin tsoron musulmi a saboda tsoron da ke jewa musu a zuciyarsu da mai ba da kuma da zama da tsarin da suke yi duka wurai bayan da suke yi duka na suna tsari suna bauta wani abin da ana bai sauka da wani hujja a bauta mu gaba kuma yau na rukar su ku damu a yau makoma zanna rubuta wa bizar masiru matabbata da makoma ya tabbata da cikin wuta amma kuma makoma ta yi muni wurin komawa ya yi muni tun da abu da za koma makoma a da suka kansu suka allah Allah ya alheri suna alheri Allah suna shi sun yi zalunci kenan shirka wanda aka je wurin tabbatar azabai waɗannan azabai bambilka duk wanda aka ce makomarsa mazaunin da wuta ne bambilka mazaunin wuri ya yi muni bambilka mazaunin zahiri na makomarsa an kawo wasu zahiri mawujiyar gudunmari wani abu a bari yanzu. duk wanda ana yi masa alheri ya wuce shi daga babu ya kawo shi a kai akwai ya ba shi iska na shaƙa ya ba shi ruwansa yana sha ya ba shi nono yana sha ya ba shi abinci yana ci

Bueno, me propone que cada cámara que se requiera, creo que de buena marca de la luz. A nosotros de la limina, una vez que llamó como al de hermana, para partir de la viva, porque nos vamos a nosotros de la limina, como a la hermana. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم rashin nasara ko da farko akwai nasara daga tsarin kullawa da hu kyauta sunan biyu a tsarin zafa jallu wata na za su biya mace lokacin da lamarin ku ya lalace wata na za su biya mace kuka yi ta jayayya cikin lamarin ku wani suna cewa annabi ne ke mutu a nan tsayawa nan ina shi ne da mu wani ce to zai yawon mai mutu tsayawa ne ba mutu yaki wani ga yaƙi na je tsarewa muna je muna kallo mu bi masu yaƙi mu je mu yaƙi to lokacin da yi wannan jayayya kuka bar ina ne bai ce a tsaya ku tsaya wurin ba wa zai kun ba ma rai kuma su gudu sannan ba zaɓa wa wannan Allah su za su ba zaɓa wa Allah bayan ku kun ga abin da kuke nema na nasara ɗin gashi a fiye kun samu. Nan kuma yi duniya mun kuma a cikin ku akwai wanda yake nuna da dama duniya duniya don duniya yake yakin don duniya ke bin annabi A da yake tun da nake a duniya ma taɓa sani kafin manzon Allah ko wanda suke bin da saboda duniya ba sai da Allah ya faɗa da kansa ina da zaman dukkan wani muna bin annabi saboda Allah ba saboda duniya ba wani kuma yi duniya wani kuma yi duniya a cikin ku akwai masu a kare ma ne wani ranki ke wani kuma yi guda kira a cikin ku akwai masu taimakawa a ne don addini da tsoron lafiya don ta yi duniya guda kira ثم ضربكم عنهم لئلا يجوزكم تبرزوا كافرا يجوزك أولياءكم يبتليكم أن أيون أن يجوزي جربيكم ya bayyana imanin mai imani ya bayyana munafurcin mai munafurci bari da ba an ku amma ba kowa Allah ya yare ku don muna da babba a cikin ku sai Allah ya bar musu na Usman yana daga cikin su to sai zama da na Usman sai Allah ya yare musu bari da ba an ku Allah ya riga ya yare musu da kokarin duka wallahi jalla gurbin mai amma abokin babban ƙwararra ne akan al'ummomi akan mure saboda su kai allah yana son su yana musu abuwa saboda farin dasta إذ تسئلون ولا على لكي لا تهزموا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون يسألون فلوك تسكت أوان أوان أوان سلو وكي سلا غنغرا ولا تلوون على آن كنا قدوا بابا ويوي قوة النبي أنا بيان كنا إليه إليه عباد الله إليه إليه عباد الله يا قوة إن الله غنم kar ku gudu da wani wuri ku dawo nan waje na ku zo nan waje na ba za ba ku hamman da zammi nan da na ce babban baki ciki ya zane ku saboda baki ciki da wuta za a zuciyar masu Allah sun da ta zan saba masa kuma da kai ya yakin sa ba za ku kuma hamman da zammi da kai da ta zanu alama ta kuma alama a sababu domin kada ku yi bakin cikin abin da kuka rasa na yan uwan ku sabai an mutum saba'in da biyu suka yi shahara a wannan yaki alama fari kuma alama a saba ku karku bakin jini abin da ya same ku ba za ku ji allah kabirin ma ta maluna yana da abin da kuke aikatawa abin da kuma yake aikatawa an yana na ثم أنزل

kar mutu a zaɓe su da ta samu waɗannan masu shahada sun ma ta yare ba da rami bayan wancan bakin ciki sai Allah ya zaugar muku da amincewa ma'azar sai ya zama kowannen ku yana gengeri to hankali ya kwanta in yana to hankali za yana domin da wasu daga cikin ku kuma sa bala ya ce ina gengiri takobi na ya bani dauka takobi na zage faruwa dauka takobi na zage faruwa dauka ana yi shi kawo ku gengiri suna na ce wata da ba abu ya riga ya ya da a yi ya samu tafiya ba yi wajen nunku sai zai ne na yana ruwa wajen daga cikin ku wallahi wasu wajen mutane kuma ramar ku a muzurtu ga gini bai kama zuwa, ba ba abin da ke damu yanzu ya ga yadda za su yi su zira yadda rayukan su suna neman yadda za su yi wasu tsira ne kawai rayukan su kawai su suka dame su da kuma na haka na mina wuce shin wannan abin da ya same mu kuwa ana yana cewa ka tabbatar wani aka yi wannan ana rutuliya ne. na da aka nuna ana ya riga ya rubuta da shi da su kullum suke da rinjaye ah, kullum allah da manzanninsa suke da rinjaye to ina rinjaye namu cewa kullum nasar suna tare da mu ina nasarar banda wannan ma da suke wada akwai abu da suke koyewa zuciya sau da ba ta faɗa maka ya ƙununa lauka na min shi ba ku zanna haruna ai da ya zurguna billahi gairar haƙƙi zama jahiliya suna wa Allah mummunan zato wai Allah ba zai taimaki a ɗaya Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam mummunan zato irin na mutanda wanda ba su da addini da kuma da Allah na yau shi shi wannan da wari ko muna da wari da gogo a cikin wannan kullum ana ce muni ne da nasara muni mutane a ne mu masu nasara mu ne masu yi jayi jayi kenan ana faɗi wani abu wanda ba ka faɗa ina zuciya zuciya wanda ba zuciya zuciya لو كان لنا منه شيء ما كنا هنا abin da ake faɗa mana cewa kullum mutane da suke da da su ne da nazara to da wannan kankiri da ake mana da yi ba suna kawai wani ne a da ya mutu ya rasu ba wani na ɗaura kulla huri na Allah ne ba ni nazara Allah ne rashin nazara Allah ne kuma duwa tana rubuce kowa lokacin mutuwa tana rubuce idan ranar ta yi wa yadda za a yi wa zai mutuwa. dole ne zai ya mutu inda zai faɗi ya mutu inda ya lokacin adadinsa ya yi daukanin mai ma ku san na hauna wajen kudin jibutu da bar da zai ne wani mulmatu da kuna ɗaki ɗakunan kudu ba sannan kowa kwanan da ya ƙare su ɗan nan mutane saba'in da biyu ya din nan sai ya je mutuwa ta da shi a wuri ya mutu duk wani ajalinsa ya riga ya yi zaman gida ba zai hana ko mutuwa ba mutuwa wajen yaƙi ba zai sa mutuwa ba da rayuwa da mutuwa duk suna hannun allah ne wallahi zuwa bi allah shi ne mai rayawa shi ne mai fitarwa in kun tun bi wuri ko da wani da mutuwa ya mutu da mutuwa ko ya fita ya zama mai zuwa allah ya kare ya bambance abin da yake cikin zuciyar zuciya ya kankare ya da ke cikin ku da mu duka da za ki abin da ka إن الذين تولوا منكم يوما تقى الجمعان تاب فلا جعلنا غفور وإن تاب يا مؤمنين أيما جنجة عقوبة وأنا تجدد عقوبة يا shi wani lokaci da biya wani za ka je a kashe ka banza za ka je ka huta a banza za ka je za ka je a kashe ka a banza za ka je ka huta kan banza kuma har ne fari mu za ta rabu da mai sun sun tafi tafiya ko da neman kuɗi ko da neman ilimi ya zarbu ya ɗauka nufin zarbu ka tafi yaƙi ɗauka nufin da na ma ma duka shi nan mu hana mu tafiya sun je kuka banza کی بات کر مجھے کر مجھے کر میں تو کا ساتھ ہمارے کوئی کہہ دیجیے تو مجھے تو گئے کہ مجھے مجھے دیوتا والے بات لوگ آپ کی میرا دوسرا نہ کرے گا وہ چڑیا کے بعد تو وہ لوگ چڑیا ہوا بابا تو کیا وہ دور ہوا تو آپ کے بعد چڑیا نے صحیح کہنا تو وہاں کو ضرور ہے وہ بات یہ ہوا تو آپ کیا کی کہنا میرا میرا میں نے کہا تھا جب بھی وہ لوگ کیا کریے تو کیا ہو رہا in sun gaya yan wanzu wanda haka sai yan wanzu ba zai da aiko haka ne aiko haka ko haka ne haka zuwa ne da tutu ya ta tutu ba aiko haka tutu ba aiko haka ne aiko haka ne a jefa musu da dama a zuciyar su a kare shi karɓar wannan shawara kar su tafi a kashe su a banza ko kar su tafi a mutu a banza in yi za ka tutu ba za a tutu da zai yi ba Allah shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa. wato hana hana su tafiya su zauna a gida ba za ba bari su tafi ko tafi ba zai sa su mutu ba kullum rayuwa da mutuwa suna Allah ya ya yi dole ya mutu ya ba da dukkansu ya ku bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa ma duk bai jin wannan magana wallahi in kun mutu saboda Allah aw ku zindin ko ku aka je ku saboda da domin wanda ya mutu a wurin yaki shi ne shahidi akwai su da wanda wannan kan wanda ya mutu a gobara ko wanda ya mutu a fatuwan gini ko wanda ya mutu mukutar nuna mari wa shahidu ta mutu don kare dukiyarsa ko kare ransa ko mata da ta mutu wajen haihuwa an kirkare shi a damar suna da yawa ko da ke shugaban su wanda ya mutu wajen yaki wani mutum wa kudurdu wani kudurdu fi zabi da hau mutum wallahi in an kuka je yaki ya kashe kusa saboda Allah hau mutum ko kuka gida saboda Allah

अकाली कर आला जी वो कहीं का अपने के अकाली कर आला उस जी मैं वो कठोर कर चुका है तो गावरा ने कहा ना वरामा तुम वरामा फेरो बीमारी में हो ना वरामु गावरा ना वरामु रामा ना ये guerra da Interella, quando eu fui guerra da Nicolella, o mundo mará. Eu como do Aldira, o como do Interbia, o como do Uriñagi, é o de nada da América. O de nada da América, o de nada da Fuanda Gárica, é o de nada da América, o de Dorona e a Dora Grande, o de Bajinji. Aí o de nada da América. O de Vitor Magudu, não é o de nada da América. O de nada da América. ينادى تجمع فبجد كبار فبما وجعلت غفورا ya zama da halayensa yana ce wallahi nan babban kirki kirki na kirki na kuma ce daga muna gaya muku babban manzo ya zo muku na na kanku azizun alaihi ma alaikum duk abin da ya wada ku baya so duk abin da ya wada ku baya so rububin yarawar rahim mutum ne mai tsananin tausayi mai tausayi wa da sallallahu alaihi wasallam saboda haka nake ban da wannan irin halaye ina cewa kuma rahmatu min Allah ya littara Allah Allah ne ke magana Allah ce ba don Allah ya yi maka mai kyakkyawan hali ba saboda haka har kai zama mai sauƙin hali tsakanin da zaɓen ka saboda rama Allah ya yi maka ne maka kyakkyawan hali da tausayawa zaɓen banga. da raman da Allah ya wa banga, ka ya mai da kai mai kyakkyawan hali mai sauƙin hali mai ruwan lafiya da kowa mai jinkan mutane wani abubuwa da suka duga a nan bai zai ya mutu gwada ba saboda kyakkyawa halisa da kuta wasan halittar ƙarfi da allah ya yi wani mummunan hali wasan halittar ƙarfi mai taurin zuciya mara tausayi mai kaurin fushi don wasu bin hauri da zafin da sun wace sun barka amma da allah ya yi maka rama yau kyakkyawan hali yau zafin ka rama yau kyakkyawan hali

abokan shawara in ka gama shawara ka duba da azamta sai ka gama shawara ka ji ra'ayin kowa in ka tashi tattar da abin da kuka yi shawara to ka dogara da Allah ka dogara da Allah abin da Allah ya dogara maka zuciyar ka duka shi ne babban ra'ayin da za ka yi kiri da za a zamta in ka tashi zartarwa wato tarar da ne ka dogara da Allah a tabi ya maka abin da ke madaidaici ওই ডায়াগ্রাম যাওয়ার আগে ইন্নাল্লাহ জিনাল্লাহ লিউবেরা তুম তো কিরিনা ওয়া তুকা দোকারে নিহি মাদুবের আলামার সুদুকা গরি ইন ইয়ানসুরকুমুল্লাহ ayikuna kuni rubuna manda kuni wasinja ikure yuti inganda ya kamu wani nagara tubabani yuteri jayi wanya kazuru kuku wanda ya kiyate uki nagara sabori wanda kuni nukwe wani bedaase ba wanya kazuru kuku wanda ya inagara kuzamu wani wanda yuteri jayi kubayi nganda lah, ya kiyabamu yuteri ಈಗ ಇರುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಗುರುವಿನ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೂಗ ಉಯಂತ ಇನ್ನು ಯಾರ ಗುರುವಿನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಯಾರದಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮುಗ ಇನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕೂಗ ಎಡುಗು ಅಭ್ಯ ne ne ne a wuyarta ya rasu na ka taimake ba ruwa na ana riga na gaya ma ko mutum daga duniya ko bai ɗauko kuri ko bai ɗauko tuwari ko ya ɗauko ya na ga kuka a wuyarsa ya ma na da karfi ba da taimake shi ba na riga na gaya mu kyakkyawan aiki da mummuna aiki tun daga duniya duk wanda ya mudoro ya ji zai zo maganin ya mulki ya da shi da abin da ya sa samu araba ina ɗauke da shi ranar tashin kiyama na da kullum ya tashi a cikin ba ya ga ya yi garunci ya kore kayan da in ba araba ba ya ji maganin ya mulki ya mutu kuma da wata kullum sun ranar da za a shiga wa kowace rai haka da wata wani aikata ta aikata ko rayu da muna mutane ana bai ce zuwa ya kara muku ya muku zai laifi a kan laifinsu ko ku ya rage musu kyawun aikinsu ko rana Allah bai ya gaba Allah ba ya zalunci zalunci ya aiki a cikin kayan wani Allah kuma komi na ne ya zai yi zalunci ya komi ma na gari musulmai kullum su ma da wasu bayan allah da yi ba za a zalunce su a ƙara a kan zunubi a rage dada dada da ya ta da hanyoyin da guda biyu ya zama kowane mutum ta hanyar neman yardar Allah ta hanyar faɗawa da dukkan Allah shin wanda ya ɗauki hanya ta neman yardar Allah da duk umarnin Allah da duk umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka ce yayi yana yi inda aka ce ya bari yana bari a hujjar wani layi kamar ba da zai na da a haɗa shi da wanda ya koma ya fada cikin bishin Allah abin da aka ce ya yi baya yi abin da aka ce ya bari baya bari ya sa yi daidai a aiwara su yi ba abin da ba na ba da sarari nan lai ya yi gama da nan koma da fushin allah a za su ba amma ga su na na makoma da wuri makoma da wuri ne wani da makoma da ya yi makoma da lokacin Allah da hanyar Allah Allah ya ba mu hanyar ya maruna Allah ya kai Thank you. ubangiren riyadawa yana cikin dalilan kijamiya na jaddada masa sun asibiti ya hannunsa wani rikewar da ke biyari da jallawa a bayan saka jama'a abin da suke ciki na bala'in corona a saurari abubuwan da likitocin ke ba mu shawara na yawan wanke hannu ko kuma kai gaisawa hannu da hannu ko kuma rashin hulɗa da juna ko rashin rungumar juna ko rashin mafi juna duk abin da suka ba da hukunci da su yi kidoci a milimin domin su ne suke da wani ilimi Allah yana cewa karin tabbilin zai ya da muna wanda zai la ya da muna sun wanda suka san abu da wanda ba sani ba za a yi daidai saboda haka su kidoci sun san waɗannan abubuwa da kuma mu sani ba in sun ba mu shawara sai mu bi musu

lamarin allah kamar da wasa wajen sun allah ma ba su da shi kamar tunanin waɗansu daga cikin mutanen china da waɗansu daga cikin mutanen rasha wani lokacin ta da allah ma allah suna da yawa wani lokacin a ba su da yawa su allah uku ne wani ta ba su a uku ne allah biyu ne akwai allah na rage waɗanda shari'a suna kokowa ba da ya kare wani kullum sai an gani ko ya ɗaya ta mu ko mu ake ya ɗaya ta ɗaya ta ko karfa kuma ko wani sai ko ka kuma bi ce yau Allah ƙasa mai daraja wanda ana da kansa ya aiko a gina masa ɗaki a ƙasar saboda ke karfi zuwa masu mata suna suna makka ita gina masa ɗaki a makka kan yi wa makka a kan nan ne farko mazaukina na fiye mai zo duniya kuma ya zo duniya hamsin da hukumu

za a gina za a da yi da ba a yi na da za a yi amurka a maka muna kuma suna wani suna da wani suna wani suna da allah da suna da to yi yawa yana yi da rabewa da wannan kuruna Gracias.